Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a wannan sabuwar shirin namu na Peace for Arewa. A shirin namu na wannan makon, mun yi tattaki ne zuwa ƙananan asibitoci na garin Liji, Kwadon da kuma Deba, inda muka yi hirarraki da ma'aikatan waɗannan asibitoci da kuma waɗansu mata masu yin amfani da tazarar iyali. Don cikakken yadda hirar namu ta kasance, sai a saurari shirin namu zuwa ƙarshe. Bayan ci gaba da wayar da kan al'umma akan tazarar iyali, kungiyoyin jaridu masu wannan fafutuka sun yi ziyarar neman gani da ido kan yadda asibitocin na matakin farko wato primary health care ke gudanar da ayyukansu akan ba da tazarar iyali. Kungiyan dai sun kai ziyara ne zuwa ƙananan asibitoci da ke garin Liji, Kwadon da kuma Deba. A yayin wannan ziyara ne, aka ƙara gane cewa tazarar iyali na da muhimmanci sosai ga rayuwar iyali a kowace mataki kamar yadda shugabar karamar asibitin farko na liji mary usman ta bayyana yayin ansa tambayoyin 'yan jaridu yayin ziyarar eh, tazarar iyali yana da kyau domin zaka iya iya daidaita tsakanin 'ya'yanka za ka iya tarbiyyantar da su sannan za ka samu isasshen lafiya a matsayinka kai mace din za ka sami ishasshen lafiya domin lokacin mahaifan ya koma ya zauna inda yake jinin jikinka ya dawo ka ci abincin da ya kamata to za ka iya conceiving wani bayan yaran nan sun taso wani a cikin 'ya'yan nan yayin da suke da ɗan shekara mai tazara zai iya yi maka aiki za ka aike shi zai taimake ka ita ma mataimakiyar shugaban karamar asibitin kwadon hajiya aishatu isa jibrin ta yi bayani akan muhimmancin ba da tazarar haihuwa mahimmancin sa shine yana ba sa mata su samu tazara tsakanin haihuwa da haihuwa yakan ba da tazara kamar kin haifi yaro yau kafin ki sake haifi wani haihuwan ya samu wanda kika haifa din ya samu tazara ya samu karfi ya fara yan tafiyansa ba wanda za a zo a ce kana da ciki ka samu wani cikin kaga zai iya nakasar da wanda yake waje sannan kuma zai iya nakasar da na ciki amma idan an samu tazara to kaga an cimma abin da ake bukata saboda haka shine amfanin su da ake wa mata a ba da tazara tsakanin wannan haihuwan da wannan haihuwan. Tarbiya ginshiki na zama aishatu da kuma mary duk sun bayyana cewa maza suna goyon bayan mataye da ke zuwa asibiti don ba da tazarar iyali eh kan samu maza suka rako matansu su zo family plan wani lokacin ma mazan suke fara zuwa su zo su bincika in suka yi bincike sai su koma ya suka kawo matansu sai a zuwa musu matan waɗanda suke karɓar taimakon tazarar iyalin sun ma sun bayyana cewa mazajensu suna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari saboda ba da tazarar iyalin. Eh, An kuma yi kira ga mata da ba sa zuwa don neman tazarar iyalin da su zo su ma a dama da su don neman sauki wajen haihuwa saboda muhimmancin ba da tazarar iyalin. sau shawarar da nake ba mata a kullum shine su kokarta su dinga zuwa ba da tazaran iyali su dinga zuwa asibiti domin wani lokacin muka samu mace sai tana da ciki tana da karin goyo wata hudu sai ta zo asibiti ta ce ta zo don Allah a taimaka mata to kaga bayan da zamu yi mu taimaka mata sai dai mu taimaka mata ta haihu shine amma kuma sai mu ba ta shawara idan kin haifi wannan cikin ki taimaka ki zo ba wai family planning ɗin ana nufin a daina haihuwa ba bane abinda ake nufi a bada tazara tsakanin wannan haihuwar da wannan haihuwar su yi ƙoƙari su zo su karɓa domin samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin gidansu. da kuma yadda za su iya tarbiyyantar da 'ya'yansu yadda ya kamata. ina ba su sabari masu masu zo su samu ɗan hutun ko ɗan kaɗan. Eh, in na samu lokaci in Allah da zan kira su su zo dai su samu zo su ɗan samu hutun aihuwa ko ɗan kaɗan ya fi alkai. sai dai ɗaya daga cikin matsaloli da waɗannan asibitoci ke fuskanta shine wasu lokuta magunguna suna ƙare musu inda sukan yi amfani da kudadensu don neman magungunan wannan kuma na sa sai sun sayarwa mata masu zuwa asibitin inda suka yi kira ga gwamnati don taimakawa wajen tanar da waɗannan kayan aikin eh, kamar kayan aiki kayan aikin gaskiya ba mu da su kayan aiki ba mu da su musamman ma waɗannan sinadarai da muke amfani da shi na allurai da ƙwayoyi da kuma eh, tsinke da ake sawa a bakin mahaifa da kuma tsinken hannu muna samun matsala da su saboda ba ma iya samun su akan lokaci a cikin wata sai an yi wata uku kamun nan a baka kaya kayan kuma a cikin sati zai kare so muna samun matsala da wannan din dole sai mun je mun nemo domin matan su saya kuma yanayin rayuwa na yanzu ba sa iya afodi eh kyauta dai ake bamu na biyu dai kyauta ake bamu amma na ɗayan nan kan dai ba na kyauta na kuɗi a'a

sai a biyo mu a mako mai zuwa don jin wata sabuwar shirin madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni maknuhu da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya